بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan dare na ranar asabar daren asabar daren 18 ga watan sha'aban hijira na da shekara 1441 wanda ya dace da goma ga watan afrilu na shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na hudu cikin jirgin darussa da nake gabatarwa a kan matashiyar mafarki sunana kabiru abubakar wanda aka sani da asgar daga darul hadisi salafiya Zaria Nigeria makarantar makarantar Mara Albani rahimahullah. idan jama'a masu bibiya ba su manta ba muna tattaunawa akan matsaloli da suke da alaka da bacci da mafarki da yadda shari'a ta tsara waɗannan al'amura. To a wannan fitowa insha Allah za mu yi ƙoƙari mu yi tsokaci ne akan ainihin wato ladubba na bacci. domin dukkan wannan matsala ta mafarki tana faruwa ne a halin bacci ba a halin farke ba kuma shari'ar musulunci da tsare-tsaren da ta tsara game da yadda ya kamata mutum ya bacci da addu'o'in da ya kamata ya karanta da inda ya kamata ya kwanta da abin da ya kamata yi wanda wannan suna taimakawa wajen tsare musulmi daga samun kanshi a yanayi na mummunan mafarki ko wasa da hankali da shaɗanu suke wa mutane Allah ubangiji ya tsare abu na farko da ya kamata mu lura a nan yan uwa masu albarka shine cewa ita kanta wato ɗabi'ar bacci wadda Allah subhanahu ta'ala ya sanya ta ba wai ga bil adama kaɗai ba kusan dukkanin halittu waɗanda suke da rai a jikinsu abinda nasara ke ce ma living things wato irin mutane aljanu dabbobi tsuntsaye dabbobin gida da na dawa da makamantansu a iya ɗan ƙaramin sani na ban san wata dabba ko wata halitta wadda ke da hanta a jikinta take da ruhi a jikinta wadda kuma take gwagwarmaya a rayuwa na struggle to survive wadda za a ce kuma ba ta yin bacci ba ban ce babu ba a ɗan ƙaramin sani na wallahu alam ta yu akwai wata halitta da Allah ya mata wannan tsari amma dai bacci ɗabi'a ce gama gari kamar da cin abinci da rashin lafiya da fushi da farin ciki da rayuwa da mutuwa da jin yunwa da ƙoshi duka waɗannan ɗabi'u ne na dabbobi a halittun Allah masu rai shi bacci ɗin ni'ima ce mai zaman kanta wadda inda Allah subhanahu ta'ala zai jarabci mutum da rasa ta da yana iya samun kanshi ma a cikin hali da za a iya kiran shi da suna clinical case ne wato rashin lafiya ce ko larura ce wadda likitoci masu neuro neuro abin nan neurological likitoci wato likitocin kwakwale suna kallon shi a matsayin disorder ko wani abnormality wato larura ko ciwo abinda ake ce ma insomnia ciwon rashin bacci wanda larurar tunani ko damuwa ko wani tashin hankali ke haifar da ita wanda har dole sai an ba mutum kwayoyi wanda suke muhaddi'a da za su kwantar mai da gabobin jikinsa don ya samu ya bace kaga kenan ni'ima ce mai zaman kanta akwai nasoshi na ayoyin alkur'ani da yawa waɗanda za su iya nuni zuwa ga haka za mu babu laifi mu ishara zuwa ga wasu daga cikin su kamar faɗin Allah da yake cewa wa min ayatihi manamukum bil layli wan nahari wabtigha'ukum min fadlihi Allah ya ce inna fi dhalika la ayatin liƙaumin yasma'un Allah ya ce wa min ayatihi daga cikin ayoyin Allah manamukum bacci da kuke yi bacci da kuke yi a cikin dare wannan cikin suratul rum kenan ko lissafin na imamun nan da Allah yake ta yi Allah ya ce bacci da kuke yi billahi wan nahari ku yi bacci da dare kuma ma in kuna so ku yi da rana wabtiga'ukum min fadlihi da kuma da kuke neman arzikin Allah da rana din ko da dare wannan ma wani alama ce daga cikin alamun allantaka da ɗayantaka da girman mulkin Allah. Allah ya ce inna fi zalika la ayatin li qaumin yasma'un. Lalle a cikin wannan akwai ababen lura ga mutane dan su hankalta yasma'un bi ma'ana ya'ud su hankalta. Wannan aya tana nuni zuwa ga abin da ke cikin dare da wuni na bacci wanda yake falala ce daga cikin falalolin Allah abin da ke cikin baccin kamar yadda ibn kasir yake faɗa yake cewa lima fihi min tahsilin raha saboda a cikin bacci akwai samar da hutu wa sukunin haraka da tsayuwar duk wani motsi wa zahabul kilali wa ta'ab da duk kuma wata damuwa da gajiya za ta rabu da cikin kwakwalen mutane da cikin su kamar yadda kowa ya sani idan mutum ya gaji ko ya aiki ya wuni yana cikin harka da motsi bayan ya yi bacci abin da zai faru ya tashi zai ji shi jikin shi ya zama fresh ko yana shi ya dawo daidai gaban shi sun ware gajiyar su wannan ni'ima ce ta Allah wanda babu wanda ya sama da ba Allah ba haka idan muka kalli abin da Allah yake faɗi a cikin suratul qasasi inda Allah yake cewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi diya'in afala tasma'un قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله أكبر الله يكي كتوبة كذني ne kuke tsammani inda Allah ya sanya dare ya tafi sarmadan a ta yin dare bayan dare babu wuni da ke tsaga shi har zuwa tashin alkiyama waye isa in ba Allah ba ya kawo muku ya zo ya kawo muku hasken rana ku ba ku da hankali ne in kuma da Allah zai mai da ku a rana rana sarmadan har tashin alkiyama waye ya isa ya kawo muku bilailin ta kunu na fi wannan shine a shahid da ke cikin wurin waye isa ya kawo muku dare da za ku samu natsuwa da hutu a cikin daren afala tubsiruna ba kwa ganin wannan ni'ima ta Allah ne sai Allah ya ce min rahmati daga cikin tausayin Allah da rahamarsa da hikimarsa an ja'ala lakumul layla wan nahara ja'ala lakumul layla wan nahara ya sanya muku dare da wuni ya kihalta muku dare da wuni da taskunu fi don ku natsu a cikin dare din ku iya natsuwa kuma a cikin wuni din wali tabtagu min fadli da rana kuma asali da rana kuma sai ku tafi ku yin falala Allah wala allakum tashkuruna kuma don ku godewa Allah duk wannan suna nuni zuwa ga falalar Allah da ni'imar da ke cikin dare din da bacci din haka kuma Allah yake cewa fariqul isbah waja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal-qamara husbanan ko zalika taqdirul aziz al-ali Allah shine wanda ya halicci hasken asubai kuma ya sanya ya halicci dare dan ya zama lokacin natsuwa kamar da halicci rana da wata don su zama abin lissafi lalle Allah ya kware wajen iya tsare-tsare mabuwayin tsare-tsare da kuma ilimi haka Allah yake cewa wannan cikin sutul al'amikin da kuma fada Allah ne yake cewa alam tara ila rabbika kayfa madda dhilla walau sha'a la ja'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila thumma qabadnahu ilayna qabdan yasira وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا الله يشي ألم تر إلى ربك كيف قد الله أبنجزنك كيف مد الظلة يندي يكي جن إنوى تيسأي تنا كارت أو تنا كارت أو har ta zo kuma ta zama ta ƙure tsawonta sun walau sha Allah ya ce da mun gada ma da ja'alahu sakinan da sai a sa inuwa ta zama na tsatsiya ta tsaya wuri guda ba ta karuwa ba ta raguwa Allah ya ce sun maja Allah shamsa alaihi da iya sannan muka sanya rana ita ce take zama gai ta take ba da inuwa a dalilin motsawar rana ake samun inuwa Allah ya ce sun maƙabadnahu ilaina qabdan yasira sannan kuma wannan shi inuwa din sai kuma mu dinga janye ta zuwa gare mu a hankali a hankali kuma sai a nemi inuwa a rasa Allah ya ce wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan Allah ne ya sanya muku dare ya zama sutura ya zama wato maboya gare ku wan nauma subatan ya sanya muku kuma bacci ya zame muku subatan wato abin nan abin da ke samar da katsalil haraka wato ya dakatar da harakarku da motsinku don jiki da gaɓoɓi da abubuwan da ke cikin mutum su samu su huta kamar da wani Allah yake cewa an nano makum subata muka sanya muku baccin ku ya zame muku hutu duk waɗannan ayoyin da ire-iren su ba za mu tsawaita wajen ba tattaunawa akan su ba suna nuni zuwa ga abin da ke cikin hikima hikimar da ke cikin halitta mutane dare da bacci da kuma falar da Allah ya mutane da haka Allah ubangiji ya mun gode Allah Allah subhanahu ta'ala mun gode ya Allah mun gode to idan muka kalli na dubban da shari'a ta tsara game da fici saboda addinin musulunci addini ne da yake komai da ruwan kai babu wata harka da addinin musulunci ya bari kamar da Salman Farisi yake cewa babu wani tsuntsu da ke yawo a sama ko wata dabba da ke yawo a duniya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mana karatu akan ta ba salawatullahi wa salamuhu ala rasuli wa radiyallahu an an Salman akwai dubba da dama da ya kamata mu kula don wajen bacci jama'a insha Allah za mu dan tattauna akan su a gurguje za su zama cikon fa'ida kafin mu kai ga bayani akan waccan kabiya ta mafarkin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma wasu daga cikin usul na fassara mafarki din abin lura anan shine daga cikin ladubban da ya kamata musulmi ya kula da su wajen bacci shine ana so musulmi ya dinga yin bacci da wuri dama dai su a a kimiyyance masana kimiyyar dan adam ko masu kula da yanayin rayuwa suna cewa ya kamata ka dinga bacci akalla ɗaya bisa ukun kowane wuni kamar awa takwas kenan wallahu a'lam wannan ba shine muhallin mu ba ba experts mu bane amma dai yana da kyau mutum ya dinga yin bacci da wuri da zaran an yi sallar isha in dai ba mutum yana da wani abu wanda zai mushi amfani shi a karankin kansa koyewa al'ummarsa amfani almisali a ce ɗalibi ne ɗan makaranta yana da darasi na daddare ko yana da muzakara ko yana da tutorial ko yana zai je ya, ainihin wato ya assignment ko zai je ya nazari ko za su zauna da abokansa su tattauna wannan duk yana da kyau babu laifi ko kuma majalisi na karatu kamar yadda Bukhari ya bari wanda za a kantar da addinin musulunci ko dai wani abu mai amfani ga shi karankin kansa ko kuma ya zama cewa zai wa wasu al'umma amfani kamar jami'in tsaro ne shi ko jami'in soja ne mai kaki ko wani mai kayan sarki ko wani aiki yake na kula da wani abu kamar a ce mai kula da wutar lantarki a wata ma'aikata ko a airport ko a ko mai kula da wata kwamfuta take a saman sakonni ko mai sana'a wadda sana'a shi ta darace ma mutumin da yake sai da tsire ko yake sai da soyayyen kaji ko yake da shago na provision duk waɗannan sana'o'i da sauransu ga sanan waɗanda suke tirsasa wa mutane ba za su iya yin bacci din da wuri ba to waɗannan babu laifi sai su ci gaba da harkar su tunda haka rayuwarsu take amma wanda shi ba yi da wani abin yi da daddare to abin da ake so da shi shine ya bacci da wuri da zaran ya sallar isha sai ya je ya bacci daga cikin abubuwan da ake so a lura na farko idan mutum zai bacci ana so ya zama cewa bayan mutum ya ci abincin dare musamman irin abincin da ake ci da hannu to ya tabbata ya wanke hannunsa a cikin hadisin da limamu Abu Dawud ya rawaito da isnadi tabbatacce daga sabi Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nama wa fi yadihi ghamaru duk wanda ya je yi bacci alhalin a hannun shi akwai maiko na abinci walam yaghsilhu bai wanke ba fa asabahu shay'un fala ya lumanna illa nafsa wani abu ya same shi to kai zargi kowa sai kanshi malamai suka ce abinda ake tsorata mashi shine dan ya bar a hannun shi da kanshi na abinci ko da maiko na abinci wannan zai iya gaitan mishi wata dabba macuciya ko take jin wannan kanshin ko wani bera kuma kamantan shi zai cutar da shi ko ya gwagwai mai hannu ko kuma ko da ba bacci zai yi ba musahabi ne duk sanda ka ci abinci ka wanke hannunka saboda zaka iya cutar da mutane wani abinci mai daɗi ne ya ji ƙanshin ba zai iya samu ba wani mara daɗi ne ka cutar da shi kuma dai yayi ne ga kuma kazanta da hakan yake alamtawa don haka ana so mutum ya zama ya wanke hannunsa musamman in ya ci abinci kafin lokacin nan kusa ko da babba ne ba wannan wanke hannu abu ne mai kyau kwarai da gaske sannan ya zo a cikin hadisin albara ibn abid da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda bukhari da muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta yin alula da yake cewa idza ataita matja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah dan zaka je wurin kwanciyarka to kai alula irin alular da ka saba yi idan zaka yi sallah wannan yana cikin bukhari da muslim kuma wannan alula ana yin ta koda ma mutum yana da janaba a daidai lokacin ya ce yana da janaba ko bai samu halin yin wanka ba wanda shine asali to ana so yayi alula kamar da zuwa cikin riwaya cikin dai bukhari da muslim daga umar dan khattab an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shin ɗayan mu yayi bacci yana da janaba manzo Allah ya ce na'am idza tawadda salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula haka nan har ila yau daga cikin abun da ya kamata mutum yayi wanda mun ambaci shi a baya za mu sake mai tashi a gurguje shine karkade makwanci kamar yadda muka ji a cikin hadisin Abu Huraira wanda shi ma yana cikin Bukhari da Muslim cewa idan mutum ya zo makwancinsa to ya kokari ya sa ya juya abin nan zanin ko wani kwargallansa ya karkade nabi ya ce kuma ya kira sunan Allah in zai karkade din in zai karkade wajen kwanciya fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'd ala firashi dan bai san abin da ya zauna a wajen ba a bayansa sannan daga cikin dubban har ila yau idan mutumin da zai kwanta baccin ba shi kadai ke amfani da shimfiɗan ba wataƙila matashi ne ko irin yadda 'yan mata suke a ɗakunansu ko a hostel na makaranta ko a gidaje namu na talakawa wanda ba kowa ke iya samun makwanci na shi kadai ba mutum ne yana kwana shi da ƙaninsa ko wance da ƙanwata ko ko kuma aboki da abokinsa ko makamantansu to daga cikin mustahabbi shine ne taba'udin na'imai ne masu bacci guda biyu akan shimfiɗa ɗaya su nisanta da juna kuma kowa ya lulluɓa da abin lulluɓa daban inda ba mata da miji bane so ne da gaskiya abin da ya kamata mu kula kwarai da gaske ko da ga yara waɗanda suke masu tasawa ne domin akwai hadisin amru dan shu'aib an abihi an jaddihi wanda al-imamu ahmad da abu dawud suka ruwaito da isnadi kyakkyawa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku umarci ƴaƴanku da sallah wa hum abna'u sab'in ku doke su in san ki wa hum abna'u ashirin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa farraqu bainahum fil madaj ku raba wurin kwanciya tsakankanin su a raba kwanciya su tsakankani to wannan ma ya da kyau a kula musamman ga mutanen da suke bacci akan akan shimfiɗa guda sannan ya zo cikin hadisin da Abdullahi dan Umar ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah yake cewa haƙƙi ne akan musulmi wanda yake da wani abu da zai wasici to kai ya bari dare daya dare biyu su wuce bai rubuta ba wani ya cikin bukhari muslim haka rubuta wasiya mutum yana so ya faɗi wani abu wanda in Allah ya ɗauki ransa yana so a san wannan abin don warwata wata matsala ko don wani haƙƙi to ya zama cewa zai kwanta bacci domin kar manta cewa bacci ɗin ƙanin mutuwa ne to ya zama yana tare da wannan saƙo a rubuce a kusa da shi sannan idan ya zo kwanciya mustahabbi ne har ila yau ya kwanta ala shakkil aiman mutum ya kwanta a jikin a gefen damar jikinsa saboda hadisin barau dan adib din da ya gabata da ke cikin bukhari da muslim wanda a ciki manzo Allah yake summa taji ala shaqqikal ayman haka mustahabi ne mutum ya kwanta a gefen sa na dama kar ya yi rigingine ko ya rubuta ciki musamman rubuta ciki an hana rigingine da can an hana shi amma daga baya an share wannan hukunci kamar yadda malamai suka tattauna hadisin yana cikin sahih muslim wallahu a'lam amma dai suke babu kyau kwanciya ce irin ta sheda ko da yara ne yana da kyau a dinga hana su har su saba su daina yin irin wannan kwanciya tar da ciki sannan ana so kuma mutum ya sanya hannunsa na dama a ƙasan kundukukinsa a ƙasan kumatinsa saboda abinda Huzaifa dan Yaman radiyallahu anhu ma ya rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza akhadha matja'ahu min al-layli wa ba'a yadahu tahta khaddihi idan ya so wurin kwanciyarsa yakan sanya hannunsa a ƙasan kumatunsa wannan yana cikin sahih bukhari hakanan sai kuma to baya ga waɗannan abubuwa mutum ya yi alula ya karkaɗe wurin kwanciyarsa ya zo ya kwanta da hannunsa na kanansa na dama ya waɗannan abubuwa to sai kuma zikirori da addu'o'i wanda muke so mu faɗi wasu daga cikinsu daga cikin zikirorin da suka zo ana yi a wannan wuri akwai kafin zikirorin akwai magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ga mamiya akai wanda Abu Hurairah ne ya ruwaito kamar yadda yake cikin sunan ta Imam Abu Dawud da isnadi tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man akhadha matja'ahu la yadhkuru la yadhkuru Allah fihi kanat alaihi min Allah tira wanda ya zo ya kwanta a makwancinsa bai ambaci Allah ba ya ci gaba da bacci to wannan ta kasance mishi a wurin Allah tiratun tira shine wato na ƙasa ko wani bashi da ake masa kamar da Allah ya ce walan yatirakum a'malakum ai walan yanqusa a'malakum to wanda zai yake kwanciya bacci baya wani zikiri to wannan asara ce yake wa kansa ko kuma ya dauka wa kanshi wani bashi ne wanda ranar alkiyama ba zai iya biyan shi ba to haka daga cikin azkaru da ake akwai kan tayatul kursi kamar da ba shi hadisan Abu Hurairah ne tsayi wanda suka yi sa'in sa'in nan da wani shedani da ke sata kayan zakka da aka bashi wanda Bukhari ya rawaito wanda a ƙarshe ga Abu Hurairah cewa a cikin riwayar Bukhari da ya ga Abu Hurairah cewa ka karanta ayatul kursi ana rike da ka daga shaytan Abu Hurairah ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mishi sadaqaka wa huwa kadhubun da haka ana karanta ayatul kursi kuma ya zo a cikin hadisin al-Imam Ahmad da Abu Dawud cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zo bacci baya kwanciya sai ya karanta suratu bani Isra'il alhamdulillah allazi anzala sorry subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu suratu Isra'i da kuma suratu Zumari tanzilul kitabi min Allahi al-aziz al-hakim inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din wannan ita ce suratu Zumari ko to waɗannan surori guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi yana karanta su babu shakka wannan abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske wanda ya haddace yana iya karantawa daga haddasa kuma ko da ka karanta ka haddace kana iya bude alqur'ani ka karanta ko kuma wanda bai haddace ba ya bude alqur'ani ya karanta a natse ya ya karanta don wannan zai baka dama ma sai ka haddace su a natse ba tare da ka sha wata wahala ba kullum in kana karantawa bayan wani lokaci insha Allah zaka tara ka haddace ba tare da ka ka wahala irin wahalar da 'yan hadda suke ba wannan ma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda na san tana daga cikin sunnoni wanda zaka iya cewa an manta da su ba a yi Allah ya tsare sannan baya ga nan hadisin Fatima wanda Sayyidina Ali radiyallahu anhu wa an Fatima az-Zahra radiyallahu anha ya ba da labari cewa Fatima ta je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana neman ta kai mishi karan cewa tana yawan niƙa da daka hannunta har yayi kanta kuma ta ji labarin an kawo mishi bayi da Allah ta zo ne a taimaka a bata baiwa kwaya ɗaya da ta dinga taya ta ayyuka da ta je ba ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ta gaya ma amaryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce Aisha radiyallahu anha Aisha kuma mai gida na zuwa ta gaya mishi cewa ga abin da yarka ta zo ta bada labari a taimaka mata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan labari sai ya tashi tafi gidan nasu dama gidan a cikin duka compound din shi ne sai na Ali yake cewa har mun zo mun fara kwanciya ma'ana muna kwanci akan makwancin mu sai gashi ya taho da yau za mu nike sai ya ce akwai zaman ku ya ce ya zauna tsakankanin mu ina jin ma finnan dinsa ina jin sanyin kafarsa a jikin kirjina ji sayyidina Ali sai ce shin ba na nuna muku abin da ya fiye muku alheri fiye da wannan abin da kuke nema ba kafin su ba da amsa annabi ya ce musu idza akhastuma mabaji'akuma idan kuka zo wurin baccin ku fakabbira fakabbira Allah arba'an wa thalathina ku ce Allahu akbar su 34 wahmudallaha wahmuda thalathan wa thalathina ku ce alhamdulillah 33 uku wasabbiha thalathan wa thalathina ku ce subhanallahi su 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتماه wannan ya fi muku alheri fiye da aje ma'aikata a gidanku wanda za su dinga muku aiki wata na shara wata na niƙa wani na ba fulawa ruwa wani na wankin mota wani na gadi a aje su duka ba a wani aikin arziki sai aikin duniya annabi ya ce ka dinga wannan tasbih ya fi maka alheri musamman mata wannan namu na zamani wanda ba sa son aikin gida ba sa so ba sa son falalar da ke cikin shi to ku ji wannan wannan Fatima yar ma'aiki ce ba salawatullahi wa salamuhu alaiha wanda ala abiha wa radiyallahu anha wadda ita ce shugabar matan aljanna gaba ki da babu wata yar da ta kai ta daraja in dai a ce wai uba ne daraja ki ko miji daraja ki babu yadda ta kai ta radiyallahu anha wa sallallahu ala abiha wanda da haka annabi ya ce ta tafi da hannunta mai kanta ta ci gaba da aikin gidan miji saboda ladan da ke cikin shi ina fata mun gane wannan da kyau to haka akwai addu'o'i daban-daban waɗanda suka tabbata a cikin sunna daga cikin su ga wasu a gurguje insha Allah wanda yake so zai iya koma littafai irin su Hisnul Muslim irin su Al-Wabil Tayyib irin su Al-Kalimut Tayyib irin su Al-Azkar An-Nawawiyya da makamantan littafi masu zikirori ingantattu don ganin wasu daga cikin zikirorin ina so na na karanta mana wasu a ɗan gurguje haka waɗanda za su zama kamar matashiya daga ciki akwai hadisin da al'imamu al-bukhari ya fitar daga huzaifatu ɗan yaman radiyallahu anhu wanda huzaifa yake cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashi kana manzon Allah idan ya zo makwancin sa yakan ce bismika amutu wa ahya a wata riwaya zo da bismika allahumma amutu wa ahya idan kuma ya tashi da safe ko tsakar dare sai ya ce alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur Allah da sunanka muke mutuwa da sunanka muke rayuwa in ya tashi kuma ya ce ya Allah mun gode maka da ka raya mu bayan ka kashe mu a cikin riwaya har ila yau ta cikin Bukhari da Muslim daga Sabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya zo bacci yakan ce bismika rabbi yaka yayi umarni kai da a dinga cewa bismika rabbi wa ba'atu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به تبارك الصالحين وندا من كرنت wannan a baya ina cikin Bukhari da Muslim sannan a cikin wata riwaya ila ta Imam Muslim daga Abdullahi dan Umar wani mutum ya tambaye shi game da ya bashi addu'ar kwanciya bacci sai ce ka dinga cewa Allahumma khalaqata nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية yace ya Allah kai ka kai ne kai ka harci raina kuma kai kake ɗaukar rayuwata ya Allah idan ka kashe ta ko ka raya ta duka naka ne in ka ka raya ta ya Allah ka kiyaye mu ita in kuma ka kashe raina Allah ka gafarta mata Allah ni ina roƙonka Allah ka bani lafiya sai mutumin ya ce a sami ta haza min Umar babanka Umar ne ya koya maka wannan sai Abdullahi da Umar yake cewa min khairin min Umar na ji ne daga wanda yafi Umar alheri min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahih Muslim har ila daga Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yabo bacci yakan ce Allahumma alhamdulillahi alladhi kafani wa awani wa at'amani wa saqani wallazi manna alayya fa afdala wallazi أعطاني فأجزل الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء ومليكه إله كل شيء أعوذ بك من النار ولا ينتكن سنة الإمام أبو داود هكذا ابن حبان ما يرويتوشي الإمام النووي إنغنتاشي ma'anashi a takeice ya Allah ubangiji ka ishe ni ka wadatar da ni kai ka bani makwanci ka bani abinci ka bani abin sha ya Allah kai ne kuma kake mini falala kuma ka ƙara min ya Allah kai kake bani kuma ka cika mini a wajen kyauta ina gode maka akan kowane hali ya Allah ya Allah ya ubangijin komai wanda ya mallaki komai ina neman tsarin ka daga wuta a wata riwaya kuma da Abu Hurairah yake ba da labari cewa Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullahi ka koya mini wasu kalmomi waɗanda zan dinga faɗa in na zo na yammaci ko in na zo da safe sai annabi ce mashi ka dinga cewa Allahumma fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash shahadati rabb kulli shay'in wa malikahu ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkihi qala qulha idha asbahata wa idha amsayta wa idha akhadta matja'ak nabi ya ce mashi ka dinga faɗa wannan addu'a a wajen in ka tashi da safe da kuma da yamma da kuma idan ka zo bacci wannan yana cikin sunan talibamu abu dawud har ila yau a cikin wata riwaya da imam muslim ya ruwaito game da fatima radiyallahu anha cewa ta je a neman bawa din nan a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana nuna kamar ko kisa ta maimaitu ko kuma wani ne riwaya ya ruwaito wancan wani kuma ya ruwaito wannan da ta zo annabi ya koya mata cewa ki dinga cewa Allahumma in kin zo ki dinga cewa Allahumma rabbas samawati wal ardi wa rabbal arshil azimi rabbana wa rabb kulli shay'in wa rabb kulli shay'in falik al habbi wan nawa wa munzil at tawrati wal injili wal furqani a'udhu bika min sharri kulli shay'in anta akhidun bi nasiyatihi اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي أن الدين وأغننا من الفقر yana cikin sahihu muslim wannan addu'a waɗannan addu'o'i da muke ta kawo yawa masu albarka abinda mutum zai shi ne sai ya zaɓi waɗanda zai iya sai dinga yi ko kuma ɗan hisnul muslim ɗin nan ya ishe ka kuma ba yanzu a wannan zamani na wayoyi za ka iya ka samu irin na waya wanda za a sanya maka a jikin waya ka kullum ka dinga karantawa sai ya fi maka alheri fiye da mafi yawan wurare da muke shiga muke tsakure-tsakure muna ta shafa wayoyin nan muna ta shafa gilasansu muna neman labarai da gulma da abubuwan dariya da sakarci da ɓata lokaci da asarar kuɗaɗe to waɗannan addu'o'i ne masu albarka daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka rubuto su kuma jawami'ul kalimi ne sannan su ne ma bauta waɗannan domin addu'a huwal ibada ba ka da shakka game da su sai ka yi su da kyakkyawan manufa da kyakkyawan zuciya a hankali kana bi kana haddace su babu laifi yau kai wannan gobe kai waccan ka haɗa wasu guda ɗaya biyu uku ko ka zaɓi wasu wanda kake ganin sun fi dacewa da irin buƙatunka na duniya ko na lahira sai kai ta yin su dukkanin su addu'o'i ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbatattu da isnadoji tabbatattu har ila yau daga Bara'u dan Adib Allah ya ƙara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza arada an yanama tawassa da yaminu in yazo yin bacci sai ya ainihin wato ya sanya filonsa ya filo ta damansa ya kwanta ta damansa sannan ya ce Allahumma kini azabaka yawma tajma'u ibadaka ya Allah ka tsare daga azabarka ranan da zaka tara bayinka wani yana cikin sunan ta Imamu At-Tirmidhi da Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal daga Barau dan Azib da kuma riwaya daga Hafsa radiyallahu anha gashi mun ɗauko bayani akan waɗannan zikirori gashi kuma kabin da muka tsara cewa kowane darasi zai zama minti talatin to wannan ya cika minti talatin da haka za mu kintse shi a nan insha Allahu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله